gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha. Inda a yau ma 27 ga watan Agusta na shekarar 2019. za mu ci gaba da magana ne akan faduwar jarabawar bak da ɗalibai a jamhuriyar Nijar suka yi a bana. kome malaman suke cewa akan haka? shekara da shekaru da na bayan nan ai lakwal kowa san da ba wata tarna akai ba wani bi wata biyar in an yi kokarin a samu wata shida shi ko ilmi duk inda yana tangarda ko da sati ɗaya kai baka yi shi ba cike shi wannan akwai wuya sai a ce har harka ilimi tumbin giwa ce in ba wata nan taran ba ka ai ana ga ilimi na kwarai. ke Zara muna tafa da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Salamu Muni Barma ya tuntuɓi Abdu Mamman Lokoko, shugaban gamayyar ƙungiyoyin bunƙasa ilimin boko wato Rosen a takaice domin jin yadda hakan ya auku. Za mu kuma ziyarci filin mu a cikin shirinmu na yau. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku a shafinmu na Facebook. Masu saurare bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a satin da ya gabata. Inda muka ce, menene ra'ayinku akan faduwar da ɗaliban sakandare a Nijar suka yi a jarabawan bak Ga kuma yadda kuka amsa mana. jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin alhaji babba kawa da na fada tare da mansur babawuru na fada inda suka ce faduwar jarabawar bak da ɗaliban jamhuriyar Nijar suka yi ba mu ji daɗi ba samsam da fatan gwamnatin ƙasar za ta ɗauki matakin da ya dace na ganin ɗaliban ba su sake yin mummunar faduwa irin wannan ba. Sai amsar Kasimu Yahaya inda ya ce VOA Hausa ai gwamnatin Nijar ta yanzu ita ta taimaka wajen taɓarɓarewar makarantu ga masu neman bak. Ya kamata malamai su ƙara ƙoƙari wajen aikinsu, su ma iyayen yara su dage a kan yaransu. To shi kuma Ilyasu Ibrahim Keji ɗan bushiya daga jihar Kaduna cewa ya yi, gaskiya yau da gobe ban ji daɗin faɗuwar da yawancin ɗalibai suka yi ba a wannan jarabawa ta bak. Da fatan za su tara gaba. Sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda ya ce akwai buƙatar a binciki malaman watakila matsalar daga gare su take. Sai amsa ta gaba daga wurin Malam Patrick Gabaku, Allah sa na faɗi sunanka daidai, inda ya ce yau da gobe yanzu faɗuwa jarabawa ba abin mamaki ba ne, abin ya zama sai da addu'a Allah ya kyauta amin. Sai amsar Isa Isa kwabsi a Sarara, wanda ya ce wannan babban ƙalubale ne ga gwamnatin ƙasar da iyayen yara da fatan za su sauya salon yadda suke koyar da ɗalibai. Sai amsar Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi inda ya ce a gaskiya ya kamata ɗalibai su dage wurin karatu kafin a je jarabawa. Sai gama Jibril Tamagul inda ya ce salam filin yau da gobe ra'ayina dangane da faduwar da ɗaliban sakandare a jamhuriyar Nijar suka yi a jarabawar Bak. Muna iya danganta wannan lamari da sakacin sanya ido a hukumance. To shi kuma Imrana Abdullahi Tingno cewa ya yi yau da gobe rashin tsayawa tsakani da Allah su koya wa ɗalibai yadda ya kamata shi ne yake sawa su faɗi a jarabawar sakandare. Sai amsar Sulaimanu Abdu Hamani daga jami'ar Zindar inda ya ce hakika sakamakon sakamakon da 'yan bak suka samu bai yi mana 'yan jamhuriyar Nijar daɗi ba. To amma laifin waye da farko na gwamnati ne tunda duk sauran matsaloli da suka biyo baya ita ce sila domin rashin biyan ma'aikata da ma rashin biyan allowances duk su ne suka janyo yaje-yajen aiki a bangarori biyu da na ɗalibai da na malaman makaranta fatanmu shine hakan ya zama na ƙarshe amin to amsa na gaba kuma ta fito daga wurin usaini muhammad adam kasuwar kwalliya da magaram nijar inda ya ce Wani lokacin ana samun rashin kwarewar malamai da kuma rashin kulawa daga iyaye akan ɗalibai. Sai Salifu Bako Usmani inda ya ce ba komai bane ba illa ɗaliban ba sa son karatu tun farkon shekara. To shi kuma Musa Alkasim mai tukunyan karfe cewa ya yi. VOA Hausa batun faduwar jarabawa ku binciki malaman da ke koyar da su a can gizo ke saƙa. Sai amsar Buhari A. Hussein daga jihar Sokoto, inda ya ce da alamu malaman makarantar ba su koyar da ɗalibai a kan tsarin manhajar karatu ba, ko kuma su ɗaliban ne ba sa karatu. To sai kuma amsar Lawal Muhammad Hakimi, inda ya ce gaskiya wannan babban barazana ne ga ci gaban ilimi a Nijar. Yana da kyau iyaye da ɗalibai su tashi tsaye akan shi ainihin ilimi da kuma gwamnati a ɗaya gefe. Allah ya sa mu dace. Sai awwalu na yaya jibbo inda ya ce rashin kulawa ne daga gwamnati saboda cin hanci ya shiga cikin lamarin karatu a halin yanzu. Sai kuma amsar Naziru Ma'aruf mai ritaya yankuzo inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan ba karamar barazana bace ga ilimin yara a Nijar saboda haka Ya kamata gwamnati ta ƙara matsa ƙaimi don ganin malaman makaranta suna koyarwa yadda ya dace. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Alhaji Mai Hula Askira, inda ya ce gaskiya ni kam a nawa ra'ayin ya kamata gwamnati ta sake duba yadda malamai suke gudanar da jarabawa, saboda wasu suna bayar da cin hanci. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To Madalla, a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin sashen Hausa a niyame Yusuf Abdullahi ya yi, inda ya gayyato mana baƙi a zauren muhawarar yau da gobe domin tattaunawa akan wannan batu ga ci gaban yadda tattaunawar ta kaya. Malam Muhammadu ya kwatanta dalilan da daga cikin dalilan da ake ganin sun kafaɗuwar jarabawar ta bana ah, ya kwatanta cewa akwai yawan kofi da ake baiwa malamai waɗanda sun yawa kuma ga karamcin lokaci sannan wanda yake sashen faransanci ana iya a kai shi sashen wani ingilishi da dai sauran makamantan haka sannan kuma abu na uku da ya kwatanta akwai rashin kwarewar ma masu diba jarabawar bana inda aka yi jarabawa jarabawa cikin haɗin jamhuriyar niger wuri 150 a cikin yamai inda aka yi jarabawa wuri da tara. kenan kingin wurare ɗari da ɗaya an yi su ne cikin jahohi wancan kingin jahohi ɗa bakwai kuma jarabawa da ake yi ni nan ne aka ɗauke ni daga nan birnin yamai aka ɗauke ni aka yi ni cikin eh, cikin da magaram aka yi ni da aka yi ni cikin da magaram sai aka yi ni cikin departament ɗin magariya can na je. na yi jarabawa can na je na aka bani kofi na yara kuma amana ce ƙasa take ba duk wanda ya te ya je ya yi aikin jarabawa amana ce aka bashi ba wanda ke tila sama ba wani adadi da ake baka na lokaci a ce ga lokacin da aka kayyade ma dole sai ka yi shi don ka samu a ce a wannan kofi kuma akasari a yau malam muhammad bai sani ba akwai zagaye na farko akwai zagaye na biyu zagaye na farko shi ne wanda ake ce ma premier group akwai da yawa an suka kare shi sai su dawo akwai wanda ke in kofi-kofi ɗin jarabawa da suke samu hannu ba ta wuce ɗa talatin kuma mu sani masu koya larabci ni da kake gani nan ne a gaba ɗaya na yi zagaye na warko na yi zagaye na biyu amma duka gaba ɗaya uwan abin da na samu hannu ba su kai ba ɗari da hamsin ba ai nijar ai ba gani ba na yadda abin da ba a taɓa yi ba mushin nukan ma gaba ɗaya wai ana so wai a ce an samu wata moriya aka ce an rage mushishika gaba ɗaya wanda suka ta wajen jarabawa kuma babu babu wanda ake turawa wanda bai kware ba wannan kamfani ko ko uh, service mm, wanda ke kula ma'aikata da ke kula da shirya jarabawa ta bakaloriya mm. sai kun kai masu diplom ɗinku kowace shekara da an soma shekara sai ku kai akwai akwai rahotanni da kamata ba su kan kuku da sai su mm. zo kuma su yi wani rangadi wanda za su tabbatar mm. na sa ido mm. kuma in diploma ɗinku ya daidaita da yawa abokanmu da ke suka koya aji na karshe na terminal mm-hmm. ba su zama zuwa can ba da yake abubuwan da diploma ɗin da suke koya da shi bai dace ba a ce an ba su wannan kenan sai an tantance ne mutane sannan suke tawon amma jariri ya kwatanta cewa akwai ɗaliban da farko aka nuna cewa ba su samu amma daga baya da aka yi bincike sai aka gano cewa ai an yi kuskure kuma sun samu baka gani biri ai kama da mutum da kamar game da abin da ya faɗa a ayo ai kadi ba ai aiki ne ake yi gaba daya in aka yi aiki ba yiwa ne a ce duk mutanen da kake gani suke aiki tare da kai a ce babu wani dan kuskure da ake samu amma cikin bai kashi ɗari ba a samu kashi ɗaya da ke irin ake iya samun wannan reclamation da ake cewa. Alila gaskiya ka ce mana akwai mm, eh, sakaci da ake gani na ku iyaye. Eh, iyayen ɗalibai eh, kun ɗauki 'ya'ya kun bai wa malamai idan sun dawo gida ba ku sa ido ku gani ya ne ilimin nasu yake tafiya. Eh ka hin haɗa haka jariri ya ce ya mai da martani amma kuma ni ma zama mai da mishi martani to cikin faɗar jariri ya ce mu shina duka na ƙwararru ne tun da diplom kinsu suke kaiwa service kin da take kula da wannan jarabawa mm-hmm. ta divo diplom kinsu gaba ɗaya mm-hmm. kuma daga baya a sa ido daga baya a sa mm-hmm. ido a bisa sau da ƙaha a ga aikin da suke wannan yaran lise collegian ka tambaye shi kukan da suke da shi kahin mu uwan yara ƙungiyar mu ta uwan yara apa irin kukan da ake kama na cewa mafi yawa wajen koristiyan kenan na bank mm, mm. mu na akwai mushkila a ciki akwai mushkila yaro yanzu ya gaya maka ce yaron da yake samun dus cikin klas ya zo shi nan wajen baka ba shi dai tana yi son rai ne ake sa kaga nan akwai mushkila ko babu su da kansu yara haisi mamaki yaya premier kinsu ko dezim kinsu gashi an ce ya samu oral ma bai samu ya aka haka ni kuma nan da nake zama ne akwai kukan da ko kwana biyu bai ba a wajena da aka muni shi mm. ni a bisa araf mm. faranko araf ta yi mm. ta samu baka oral latijan da ya mata korkisan kin arafkinta ya kamata ta samu muwahil kinta turuwa ya bata mm. daga baya shi da kanshi da aka zo ubanta ya zo da shi da aka yi relevekin mm. shi da kanshi ce wala ya gane ya yi kuskure ya mai da mata ta samu irin abin da ya kamata ta samu da kai alhaji malam isu da kace sakacin mu iyaye yan yara ya fito yaro ya fito daga lakwal ya kamata an yi zo gida mai mm. sivir alhamdulillah muna bakin kokarin mu amma kalkamance mafi yawan mu abin da ya hirin jaye nake gaya ma a Nijar iyayen yara mafi yawansu ba su yi lakwalkin ba su san ba ma menene mahimmancin lakwalkin wannan hujja ce tsaya ka ji ina zuwa <laughs> mm. ban kare ba mm. ka gane ko mm-hmm. mafi yawansu 'yan ƙauye iyayen yawa ba su san ba ma mai lakwalkin yadda za ka ba da yaro ai abin da muke faɗi yanzu an ka tambaye duka ministrori abin da muke mu kungiyar mu me da ma aikin kungiyar mu mm. wayewa kai abin da muke ta wayewa uwan yara kai kenan yadda za ka ba da yaranka a kai shi makaranta ta arabi ko ta boko kenan ya kamata ka san yaron na an ya zo me ya ɗauko ga wajen ilimin shi wata irin tarbiyya mushe ba shi wani irin karatu ya ba shi tarbiyyar da ka ba shi ta gida da ya koma mushe me ya ce mishi wannan hakki ne ma akan mu haka Allah ya ƙura mana kuma duka wayewar kan da muke ma uwan yara shi ne ma amfanin kungiyar mu To jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su a cikin wannan zauren akwai Muhammadu sadi Abdu da aka fi sani da suna Baure mai fashe wanda ya wakilci kungiyar iyayen ɗalibai a cikin wannan shirin akwai Nasiru Muhammadu Bubakar wanda shi kuma ya wakilci kungiyar ɗaliban kwaleji da lise a cikin wannan shirin sai kuma jariri Labu Saidu wanda yake da matsayin babban magatakarda na kungiyar malaman makarantun sakandare ta sinapses. a madadin su da nasiru tankari da ya hada sauti da kuma sule mummuni barma da shi ma kawo gudunmashi a cikin wannan shirin ni yusuf abdullahi da na jagoranci shirin nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka yeah, yeah. caɓewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni barai na ba ira da aminci Allah da dawo mun zo babba haka haka balle walle mana ta dauki ba kariya dan yau mu ne magana gobe ba mu ne ba na ka To jama'a har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Sule mumuni Barma da hirar da ya yi da Abdu Mamman Lokoko shugaban gamayyar kungiyoyin bunƙasa ilimin boko wato Rozan a takaice. Eh, wannan sakamakon da an ka bada na baka da na brevi bana da an ka nuna cewa lalle bai kai yadda ake samu ba sada ba abin mamaki ba ne ga wanda gabi ya sayar da kafa bisa ga yadda tafiya harka ilmin mu take nan saboda in kuka duba da brevet da baka wannan sai ai karami ko babba ana saida shi ne kamar wanda aka saida burodi to yanzu ko gwamnati ya sa halsiya bisa ga ta duba ta bincike ta gani duk waɗanda ga iyan wannan matauci ko cin hanci da rashawa cikin harkar ilimi na ɗaya a kame su na biyu su kwasu na uku a hudda su kwata-kwata da cikin aikinsu to wannan shi yasa yanzu tun da babu wannan hada-hada kaga kenan duk waɗanda ga hada-hada dole su waɗannan an yi batunsu na biyu lakwalinmu ita ce yau in an ka duba cikin ƙasashe nan na gewaye inda ɗan lakwal ba shi jimawa bisa ga yana jima yana makaranta saboda ka gani mu ana na ana aiki sai an kace an hidda satifika wato jarabawa kenan ta kammala makarantar firamare mm. wannan an hidda shi wai sata shi gina akai bai ci haka nan shekara da shekaru da na bayan nan ai lakwal kowa san da ba wata na akai ba wani bi wata biyar in an yi kokarin a samu ta shida shi ko ilmi duk inda yana tangarda ko da sati ɗaya ka yi baka yi shi ba cike shi wannan akwai wuya sai a ce harka ilmi tumbin giwa ce in ba watan nan taran ba ka aidi ana ga ilmi na kwari to duk waɗannan abun suna suka tattara banan ga sai abu ya hito da hili to amma wasu na alakanta wannan koma baya da rashin kwarewar malamai eh akwai wannan amma su ma rishe kwarewar nasu ai malamai ba da gare su bane gwamnati ya dauke su yanzu in ka zo kasuwa sayan wani abu ai ya kamata ka zabi wanda kaka dubin ya dace da kai ko kuma wanda kake jin daɗin shigo. tun ya zanto an yi ta ɗauka an sa siyasa cikin ɗauka malaman makarantun ne ya zanto kuma waɗanga da an ka ɗaukan ga ilmin nasu bai ta karya karya ba ya zanto kuma ba a biyan su sau da kafa tun da shi harka ilmi harka yau da gobe cewa kenan dole sai ka bi wanda ga koya karatu to mushinan maye su kamar inspectori inspectori suna kwance cikin biro ba su su duba abin da suka gani to ko da kai na ka ɗauki eh, aiki ya za ku yi in ba ka biyan shi ko shi ma lala aiki ko shi ran da ka toran kai ɓaci an sani da yawan su yan kwantara gini kuɗin da suke samu musu takara karya ba ba su biya musu bukatoti to kenan ko in gwamnati yana son su yi aiki shi horashe su su gane yadda aka koya karatu ko kuma waɗanda a can bi su sau da ƙafa a ga abin da suka gayi in an ga abin da suka gayi bai dace ba a ce musu a gyara tun da shi kuskure kwana kuskure in an yi kuskure ya kamata a ce an yi kuskure sai a gyara amma in ka ce ai ta yi zulala babu wani abun ga a kyale sai wani gabu ya abu wajen resultat din kwal wannan mu gana mu gani yara su ne yau aka kwara lalle suna dan lahi tun da wani bi saboda alawas alawas din su ko ko wani dan abubuwa suka tambayawa ba a basu ba suna dan aje aiki su ture mai wannan duka in an ka duba yau yau su ne an ka kwara bisa ga wannan harka jarabawa da ba ta kici ta kici ya kuma ta kici ma gaba a bana ba a yajin aiki sosai ba ko a bangaren malamai ko a bangaren su dalibai wanda kuma ana ganin kamar su yaran nan eh, kamar ba sa son karatu wasu kuma na ce a'a ai malamai sun matse yara sosai saboda a wurin jaraba an tambaye su abubuwan da ba karantar da su ba in ma haka nan ne abu guda kamata mutane su gane waɗanda ga jaraba na breve sai sun yi shekara hudu da cesium sankem katin haturaziyam ran da duk ɗalibi ka shigo cesium ka tabbata ka sa cikin ranka kana dan breve kenan tun cesium na kamata ka shimka ka abin da za shi ka samu breve shekara na hudu wanda ga bak sai ya yi shekara uku second premier terminal da inda ka to second kowace second ta kai ka sa niyan cewa shekara na uku in sun ka kare ko hudu in ka yi duble kenan sai ka nemi dole ka biɗi bak kenan wannan babu wani tace tace ko ai yajin aiki ko ba ba ka san da kana zuwa dan bak kana zuwa dan brevi kenan ni ga nau gani wannan bata ma taso ba mm. me laifin iyayen yara a wannan al'amari yanayi da aka shiga a yau ba su ga kulawa sun mai da lakwal Eh, sun yi malakwal rikon su kai kashi ba su damu da ilimi sosai ba ba ba su damu ba ne dubin su kai a ah, tun da gwamnati ya ce shi na kaza yana kaza to a cata da an ka dama ta su an ɗauke musu nauyi har da waɗanda ke lakwalin gwamnati wannan ko su kuna da yawa wannan ko ba haka nan ba ne shi kula da kayanka ya yi a ce wane kawo mu raba ko kuwa shi kaza ni ga gani ya kamata su bi sau da ƙafa ɗiyansu ko wanda bai lakwal ba yaro da yau da gobe in kana ganin shi na dubin littafin shi shi na dubin kayan shi kana sanin dai ya ina kokari ko da bai ci komai ba shi dai duba abin da an kame to ubannin kyalla kwal yau an waye gari sun hice wannan zance sun shiga harkoki waɗanda na cewa a gwamnati tunda shi na ga kaza shi na ga kaza sun azama gwamnati duka kaya gwamnati ko an sani in amali ne ko shi na gazawa saboda dambu ya yawa bashin mai. To Abdu Mamman Lokoko a tunaninka ya kake gani kamar me ne mafita ta wannan babbar matsala da ake fuskanta ta koma bayan ilimi a nan Nijar. Babban mafita shi ne gwamnati shi da farko gwamnati shi ga ɗaukar ma'aikata shi ga biyansu. Kenan waɗanda ba su da ilimi sosai cikin malaman makarantu ne a ƙara musu ilimi. Waɗanda kuma adda ilimi a bi su sosai aikin da suka gayi a gani in na kwarai na a bar su in kuma ba na kwarai ne a bincika a gani mina na kamata ai musu ai musu eh, horo wanda gasa su kuma bisa ga aiki in suna da allowance ko wani albashi na wanda suke biyan gwamnati har da ya cakan kwantaragi su da suka yawa a mika musu wannan alhakin nasu da inda wata ta mutu ya zanto suna da abinsu bai ci haka nan gwamnati shi kawo kayan aiki kayan aiki ya ɗauki alkawali ya ce za a ba da kayan aiki sosai in ya bada shi bi sau da kawa ina na ake da su tunda wani bi ana kai kaya amma ana sa kayan amma ba su kai wurin da aka so to kenan gwamnati ya kamata kamar wanda ya sa halsiya ta hana cin hanci da rashawa wajen jarabawa shi sa halsiya ta binciki kaya waɗanda ake kai cikin ne yanzu ubannin yan kwal su ma su sa hankali inda duk kasa ɗanka gun karatu ya kamata ka bi shi sau da ƙafa har lokacin da ya ƙare ya fara aiki wannan sai ka kyale shi ka yaye shi mm. su ma ƙyan kwal su san da mazamninsu ba cikin rariya ba ne mazamninsu ba garaba ba ne ba gira ba ne mazamninsu makomarsu tana cikin lakwal kenan kullum ya kama su saga kansu sai da an saniya na aka samu kenan da inda sun ka shiga su saniyan da za su samun birere ko ba kalori a dinsu kenan ya kamata su ma su nuna suna so kuma su zage damtse saboda kullum suna makaranta amma babu garaba wannan ba ta yadda su mu yan kungiyar hula ya kamata mu matsa ma masu hannu da shuni su taimaki gwamnati saboda mun sani wani bi abun yayin karamci ko shi na son yi bai da to wannan da ya dan rage nan a taimake shi kullum saboda eh, makarantar mu ta ci gaba kuma saboda ɗiyanmu su samu gobe ta hiyau kyaukyawa gare su. Abin haushi ma batun su obaka ma karya. To jama'a kafin mu karkare shirin namu bari mu ziyarci filin kwalamar mu ga tamar abari daga damagaran. kin san akwai ordovir da ake yi da su dankalin turawa da su eh, shu da su karoti kuma akwai kiridite kiridite kenan na kaya danye in muka ce ordever kuma na kaya na danyen kaya amma salalalle hmm. wannan za a muke yanzu na danyen kadai ko kuma na salalalle. mini na danyen kayan mu mu gani to na danyen dai sai ki nemi shukinki shu mai kyau kwallon shu kin gane ko eh? kabeji sai ki neme shi kwallo sai ki nemi karoti karotin ki da dama sai ki nemi karas yawwa sai ki nemi kwankwan wannan sai ki nemi poivron kamar ɗanyen tattasai ne amma ba tattasai ne poivron koren tattasai babba eh kabeji ki ɗauko wannan ƙwallon shukin naki ki raba shi gida biyu karas kin naki shi ma kin wanke shi kin gyara shi kin hudda mishi bawon shi akwai ki ɗauko ɗan yi ki musamman na yankewa cas cas cas cas kamar yadda kika ga taliya sai ki yanke shi ƙanana ƙanana kin gurje karotin ki shi ma yayi ɗaya ɗaya haka dogaye siri shi ma poivron kin sai ki ɗauka. shi ma sai ki bi shi ki yanke shi sai ki ɗauko wannan kwankwan bataki ki mishi ko tsayi wata ne sai ki ɗauko plate kinki sai ki jera su sai ki ɗauko tumatir ɗanye shi ma kin yayyanka shi sai ki ɗauko wannan tumatirin naki shi ma ki jera shi irin jerin da kike so kenan kin ga gashu kin baza ga karas kin jera a bisa ga kwankwamba kin jera a bisa kin ɗauko wannan koren tattasai ga tumatir ɗanye kin jera sai ki ɗauko koren tattasan wannan da shi za ki mishi ado ga kwanki da hehe shi ma sai ki ɗauko kwannan ki mishi yanka yanka yanka in jera shi mai so yana sa albasa shi ma sai ki zo ki mishi wannan jikin wannan dan eh, jiskin wannan kin haɗa mishi da mayonnaise haka wannan na haɗin na kwai eh, mai na salati da kuma dan mutar kin tarho dan manki a ciki kin sa dan gishirinki in kina amfani da maji kin sa mishi majin shi sai ki kada shi miyan nan naki kuma shi ma kina daka wannan tafarnuwa da ɗan seleri kaɗan sai ki saka a ciki kisa dakan dakan wannan kisa sai ki motsa ki motsa shi ki yi shi da ruwa ruwa ki saka mishi ruwa saboda wannan karaskin da shukin yana bukatan jus mai ruwa ki saka mishi ya dan ruwa ruwa shikenan sai an amfani da shi shi ma eh sai ki zuzzuba kina daukowa kina sa a plate kina dauko wannan jus kin naki da kika yi ki yaryara a bisa ki motsa ki motsa sai ki amfani da shi kici in kina so da biredi ma kina iya yin cin shi ko kuma ki ci shi haka nan zalla shi ma yana da amfani ana zance ɗiyan itatuwa kayan lambu hmm? kayan lambu akwai abin da ya yi shi amfani a jiki kayan ganye wannan na ɗanye ai sosai yana da amfani za ki shi kuma natural ne babu wani haɗi haka nan na wanda zai bada illa ko wani abu lahiya lau za ki ci abinki kuma ya muke amfani a jikinki. To masu saurare abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown. da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. kwarai walle walle mana ta dauki kama karya karya yau mu ne mu gobe ba mu ne ba duka mai yin karya da sharri dan ya cuci mutane nan soko ne ko in kira shi ban kaura ne ka ce mugu ne bakin azalibi sauna ne zama amince azalibi a jagora ba